babu abin da zan ce miki sai Allah saka miki da alheri na gode sosai umma bari in je in dora girki a dawo ki ci abinci ki bani ni zan je in dora girki tun safe ba kike aiki ki yi wannan ki yi wannan baki zauna kin huta ba a'a zauna ki ci abincin ki kin ci ko ni kuma yanzu zan je in dora zan je in dora girki umma kar ki damu duk abin da zan miki bana gajiya da shi kuma ina yi ne dan na samu lada kamar yadda zan yi wa mahaifiyata biyayya Allah ya miki albarka kin ji ko Allah ya jikan mahaifiyarki aiki miji na gari masa ki ce ki ci abinci kin ji Mubarak sani da zuwa. Yau sanninki. Yanzu nake shirin kiranki. Ashe dama haka kika iya girki haka? <laughs> Bayan baka ci ba ta ya san daɗin shi. Kamshin wannan abincin kaɗai ya isar min da saƙon daɗinsa. To na gode sosai da samun yabo haka. Dama na zo ne na taya ka hira. zan so a ce in ci gaba da cin daɗan wannan girki na zan fi kowa farin cikin hakan ya mubarak kuma kana da damar yin hakan ba ni da damar yin haka sa'adatu saboda komai daren daɗewa dole mu rabu ba na fatan rabuwa saboda yin hakan zai haifar min da matsala babba za mu rabu sa'adatu amma fa ba rabuwa ta har abada ba domin za mu ci gaba da yin zumunci tsakanina da ke ko da bayan kin yi aure ya mubarak me matsayina a gare ka ‘yar uwa ta jini wadda nake ɗaukar ta kamar ciki ɗaya muka fito a zuciyar kafa babu abin da ya canja daga abin da na gaya miki amma me kike nufi Baki bani amsa ba, kan abin da na tambaye ki. Ya bare wa za ka aura? Samira mana. Baki santa ba ko? Amma ina tunanin Sa'adatu. umma kin kira ni amma kuma na ga kin yi shiru ki ce da ni komai ba mubarak na kira waka ne domin ina son gaya maka wata magana da dai ban san yadda za ka kalli abin ba mubarak ina so ka auri sa'adatu domin yarinya mai ɗabi'u kyawawa da hali irin wannan ya kamata a ce ta fita daga cikin zuri'an mu ai shiru baka ce min komai ba na ji umma amma ina so a bani ɗan lokaci kaɗan in yi shawara umarni nake baka ba shawara nake nema ba kuma na gaya maka ne domin tun yanzu ka fara shiri amma kuma umma mubarak idan hanni na haife ka kuma mahaifiyarka ta asali to wannan magana ta ƙare za ka auri sa'adatu don haka ka ce ka fara shiri Sa'adatu, mun gama magana da Mubarak. Insha Allah nan ba da jimawa ba, za a yi aurenku. Don haka yanzu sai ki je ki fara shiri. Amma umma, ya Mubarak ɗin ya amince kamar yadda kika amince? Ba na buƙatar amincewarsa, domin shi ni na haife shi, ke ke nake buƙatar amincewarki. Shi ma yana da hakkin yin haka, amma na riga na zartar da hukunci insha Allah za ki auri mubarak don haka ki ce ki fara shirye-shirye san babu wanda ya hana wannan abu face sa'adatu kuma zan ɗau mummunan mataki a kanta in har abin nan ya tabbata in kafin ta kai ga haɗa ni da mahaifiyata Anya ku kin kalli kanki a madubi ma kuwa? Me ya faru? Gani ne kin a kan cewa lallai sai kin zama matata. Anya ku kin san cewa ke mummuna ce? Amma ka bani mamaki. A tunanina ko da wani ka gani zai tozarta ni sai inda ƙarfinka ya ƙare. Ashe mummunar fahimta ne maka? To bari na faɗa miki. wallahi ko annoba ce za ta sauka a duk matan duniyar nan su kare to wallahi wallahi ba zan aure ki ba sai dai ki je can ki nemi wani shikenan na gode A ashe ya kai min a baya na cewa za ka tsaya ka ingantar min da rayuwata sai gashi lokaci kankani ka tozartar da zuciyata kwarai kuwa kuma zan ci gaba da ci miki mutunci har sai kin janye mummunan kudirin da kika zo da shi a kaina zan iya yin komai don rayuwarki ta tozarta kuma babu wata makaryaciya kamar ki ko baki san cewa na san fasikanci kuke yi da yan uwanki na Kaduna ba tambaya ta kike yi kenan Sa'adatu, dan Allah dan annabi Sa'adatu ki yi haƙuri kin ji. Ki haƙuri Sa'adatu dan Allah karki tafi kin ji ki haƙuri. Dan Allah ki gafarta mun umma zamana a gidan nan ba zai iya amfana miki komai ba saboda wallahi wataran sai na rasa rayuwata dan Allah ki bari na tafi. Sa'adatu zama a gidan mahaifinki ba zai rike ki da komai ba. ta ki haƙura ki zauna a nan. Ka gafarta min yayin Mubarak. Zuwa na gidan nashi shi ne ya haddasa fitina tsakaninka da mahaifiyarka. Yanzu koma inda nake. kuma ina so na sanar da kai zuwa na gidan nan soyayyar ka ce ta kawo ni amma na yi rashin samun ka ban samu mazauni a cikin zuciyar ka ba yanzu zan koma kuma na gode da irin tarbar da ka nuna mu sai wata rana Mubarak ka cuce ni. Ka cuce ni Mubarak. Allah ya isa tsakanina da kai. Sai Allah ya saka mu. <laughs> Ka ji duk abin da ya faru da ni. Wallahi duk matsalar da ta faru da ni. Duk ni na jawo wa kaina. Gaskiya Mubarak ka kuskure. in ka ci gaba da tafiya a aikata irin wannan kuskuren gaskiya akwai matsala don Allah kuma kiyaye ya fi musu hmm. aini na daɗe da yafi maka kawai na yi shiru ne dai ban gaya maka ba na zuba maka ido saboda na san cewa ko ba jima ko ba daɗe wannan ranar za ta zo domin wa umarnin iyaye na gode umma Allah ya saka da alkhairi komai ai ta riga ya wuce Allah ya dubi kan haka ba za kuma sun ka san da yanayin rayuwa da hana shi ne Allah in ka ga dama za ka iya ci gaba da zama da matarka in kuma ka ga dama za ka iya sakinta ni babu ruwana. na Kina nufin duk abin da na faɗa Amma wace irin da kike iya ce, kin san yana jin ba ki fahimta da ba. Ba ki wani kisa ko kiyar Alhaji. Ina fata ka gane wanda yake magana. Na fahimci kana so ka dinga shiga na da kuma kuma facewar da nake nufi ma'ana zan aika ka lahira don Ni dai na gaya maka 谁？na san za ku yi mamaki da nisa na ku na sa a kira ku ne ba da samun irin su yana da wahala saboda ka shi baya ga haka kuma ka gode wa Allah saboda irin kyakkyawar shi da ka samu na irin muka da wahala ka ji ko sannan ka cika wani yawa da yau da hali so halitta ma menene da kake yin kira da yake kira da shi na farko dai ba ka haƙuri a kan eh, wato kunci da na yanke misa kuskure da kuma sannan abu na biyu

لا مؤخر منا من رسول şeklinin bir yeri olması. Bana ne olması falan. Nasıl? Namaza kalması. cancer, you plant lalle wannan ya yi daidai da irin wanda nake nema don yanzu ka je kan na sai gobe sai Mubarak ka sa abin da yasa nace ka zo ina son ganin ka? A'a Umar. Ina so ne mu yi magana akan aurenka. Domin na gaji da ganin ka a haka. Ya kamata a kawo ƙarshen lamarin tunda Allah ya bada damar yin haka. To Hajiya ba zan iya bujirewa umarninki ba. Kamar yadda na dau alƙawarin duk wani abu da kika ce ne zan yi shi insha Allah. ba umarni nake baka ba mubarak shawara ce nake baka irin wacce uwa take bai wa ɗanta sannan wani umarni na waka bijirewa wanda har kake hasashen shi ya jefa ka a cikin iftila'in da ka shiga umarnin auren sa'adata jiya tunda na bijirewa maganar ki akan auren sa'adatu masifu suke ta samu na ƙarshe har na faɗa wani ibtila'i domin haka ne alkawarin ba zan sake wa duk wani abu da kika umarce ni ba wannan magana ta daɗe da wucewa ba na son a ƙara ta da ita domin na riga na gaya maka cewa na yafe maka yanzu ma kuma na ƙara maimaita na yafe maka don haka kada a ƙara ta da wannan magana yaya maganar aure maganar aure umma ina jin tsoro domin haƙiƙa yanzu amana ta yi karanci mutane kuma suna hangen kuɗi babban abin da yake damuna shine ina tsoro a kan matar da zan aura domin kar a je a koma 'yar gidan jiya insha Allah ba za a koma 'yar gidan jiya ba zan taya ka da addu'a kai ma kuma ina son kai amma ka ci gaba da shirye-shiryen neman aure dan zaman ya isa haka babu damuwa umma na gode kwarai Allah kuma ya shige mana gaba amin saboda ina gudun kar a ja mana abin kunya wannan shine gidansu mubarak babu kowa a gidan sai mahaifiyarsa sai kuma sababbin masu aiki wanda ya ɗauka suke ta mahaifiyarsa hidima don baya so ta wahala to ni bayan na shiga gidan me kake son aiwatar ina so ki yi irin yadda 'yan wasan hausa suke yi ma'ana sukan ɓadda kamanninsu na zahiri su koma ta halitta ta daban ki ma haka nake so ki lokacin da zaki shiga gidansu mubarak ina so ki canza kamanni ki koma a bar tausayi wanda duk wanda ya mata kallo ɗaya ya tabbatar cewa tana buƙatar taimako za ki shiga gidan a matsayin mai neman aiki idan ke shiga gidan ki nuna kin kware a wajen irin ayyuka kamar irin su goge-goge na san mahaifiyar mubarak da tausayi za ta ɗauke ki aiki a haka nake so ki duk iya abin da za ki iya domin ki shiga su wannan mataki na farko kenan saura na biyu mataki na biyu ba mataki na biyu shine lokacin da kika samu aiki a gidan kika nan saba sai ki kokarin yadda za ki iya shiga kicin idan kika samu damar shiga kicin na yin wasu ayyukan a ciki sai ki dinga korafin rashin cin abincin mubarak duda na san bashi da aure amma hakan zai janyo mubarak ya nemi kulla alaƙa da ke abincin da kina so ya dinga cin abinci na samu haske a kan haka bari su dakata ba yanzu ba sai mun tafi da kekin je kin canza kamanninki daga yadda kike kin koma a bar tausayi wanda duk wanda ya galle ki zai tabbatar cewar kina buƙatar taimako kin gane ne abin gida ka sama na ban sani ba sai ka faɗa wato da a ce ni ne kai na daina cin abinci a waje bari zan sai na je gida in ci kwanta in huta ni kuma me bambanci na da kai ba ka da aure ba ni da aure ko kuma so kake yi na tashi daga aiki a gajiye sannan je gida ina ta rikici da tukunya kamar wani kuku baka fahimce ni ba ne fahimtar da ina nufin ka sai kayan abinci ka kai gida in ya so kaga sai a rika dafa maka in ka dawo daga aiki sai ka ci kayanka ba ka huta ba a'a gaskiya ba na so mahaifiyata ta sha wahala ina so mahaifiyata ta samu hutu sosai shine dalili mahaifiyar mu zaka ce ni kaina ai bana so ta sha wahala abinda nake nufi shine ka sami yar aiki da za ta rika tayar mahaifiyar mu aiki kaga in ya so in muka dawo daga aiki ni kaina ba sai da kaban ka gida muna zuwa muna cin abincin ba haka ne abokina yar aiki kam ina nema ko yanzu na same ta zan dauka na fahimce ka kana mm. nufin ko yanzu yar aiki ta zo zaka dauka kana da ita ne ana <laughs> shikenan zan baka mamaki ne kuma insha Allah Ba na gama magana ko yanzu ka kawo ta za mu wuce gida da ita ta yi aiki ni na ce maka zan kawo ma na gama magana aikin ka yayi kyau haka ne na kuma san yanzu dukiyar mubarak za ta kai adadin dukiyar amurkawan nan da suka kawo mana harka ya lalata mana ya yadda ko ma in ce dukiyar da ke hannunsa ta fi ƙarfin wannan na san yadda zan yi dukiyar su dawo hannunsa sannan da maganar yi. na san duk yadda zan ta shiga gidan su mubarak to a jama'a sai ka ji daga gare sai mu kira ka haka kake so in je musu hakan ya yi daidai idan zan yi aiki ina sa mutane da yawa aiki idan ba na son na samu matsala to amma ya kamata in san ma'aikatan naka saboda gudun matsala kamar yadda ba ka son a samu matsala ni ba na son a samu matsala baya daga cikin halayyata ki san kowane ma'aikaci na ke dai ki tsaya a matsayinki ki kuma yi iya bakin kokarin ki ga kin aiwatar da aikin da na sa saki ba tare da an samu matsala ba is okay yanzu sai mu fara training din yadda za a bullo mahajiya ko kin ji yar gari kin ji abin da nake so na ɗaya ki tsaya ki nutsu ina son idan za ki shiga gidan su mubarak ki tabbatar wa da kanki cewa salon ki. salon kallonki salon maganarki duk sai ta canza aini a gare ni da talauci gara abin kula talauci zai wuce an an gama gida kamar albashin shekara adana kudin nan kan rabon wani su eh, Na gajiya. Ba gajiya. Sannu. Yau. Don Allah ina neman taimako ne. To, ni ɗin da gaskiya ni ma ina da nauyi a kaina. A ganin ba abin da zan iya taimaka miki da shi. a'a ba taimakon kuɗi ba ne ina son ka yi min izini don allah in shiga cikin gidan nan in ga hajiya ina da matsala ne damuwa ke da ni to ke din wace ce da kike so ki ga hajiya ba kuma ba ce don darajar annabi da alkur'ani ka taimaka min ina da damuwa <laughs> don allah amma dai kar in ga wani abu wanda yake ba daidai ba ko da mun cuta shi zai faru ba Allah ya na muka ni kawai zan shiga da sanda ta dai duk da haka hakan ma ne ke da godiya Kin ji dalilin da ya sa na shigo da wannan matar. Fatan ban yi laifi ba. a'a ba yi laifin komai ba kuma hakan da kai kayi daidai don haka shi kenan kawai ka je Hajiya idan na tafi na bata ba wani matsala. A babu wata matsala je ka kawai ka bata. Sannu ko? Tashi ki zauna. Ba komai. Da Allah bari in shiga cikin na sai dai in ci Allah ya saka miki da alkhairi hajiya amma sai na fi samun kwanciyar hankali idan kika bani dama in bayyana miki abin da yake tafi da ni shi ke nan na ki gyara abin da yake tafi da ki duk da cewa dai zan so a ce kin ci abinci domin ki samu nutsuwa tun daga dukkan alamu ya nuna cewa daga nesa kike gaskiya ne daga nesa nake amma ina da ɗaruɗinki ki bani dama ta an gaya miki duk abin da yake damun halin da nake ciki yanzu ba zai bani damar in iya cin abinci ba ina jin ki baiwar Allah da yawan abin da yake tafa da ki kan ki ajiya in kasance a cikin wani hali ke rayuwa da mahaifiyarta a cikin wani gidan haya ba mu da mai taimaka mana da wannan abinci da lalurar rayuwa kuma mahaifiyata tana ɗauke da wani lalura na asma wanda idan ya taso mata nake shiga damuwa wa'yanda nake zuwa su taimaka sai su faɗa wani manufa na daban a tattare da ni shi yasa na zo gurinki nake nema alfarma ki bani aiki saboda in ɗauke ma mahaifiyata ɗawainiyarta da ni kaina na ji bayaninki amma zan so mu je da ke gidan naku in ga mahaifiyar taki in tabbatar da gaskiyar abin da kika gaya mu idan har na tabbatar da gaskiya to ba kya bukatar sai na ɗauke ki aiki insha Allahu zan taimaka miki iya bakin gwargwado ba za ki koma gida ki ci gaba da zama da kula da mahaifiyarki a duk lokacin da bukata ta taso kawai bukata ta a sanar da ni zan yi abin da ya dace <laughs> na amince hajiya <laughs> amma ina mai roƙonki ki taimake ni hajiya ki amince in zauna a ƙarƙashinki <laughs> saboda in samu abu ne wanda zan karewa kaina mutunci daukewa kaina ɗaufiniya da na mahaifiyata domin in gujewa wa'annan da suke son su gurɓata rayuwa. Na karɓi uzurin nan, za ki zama 'yar gidan nan amma ba 'yar aiki ba. Yanzu mu jira zuwa rana ta yi sanyi, zan sa direba ya kai mu gidanku domin ga mahaifiyar taki. Na gode a ce, na saka miki da gidan aljanna. <laughs> To, ka dai ji yadda abin yake. Kuma magana da yarinya nan ta gaya mun gaskiya ne. Dan yanzu haka daga gidansu muke. Na je na ga mahaifiyarta. Ganin halin da suke ciki sai da hawaye izubanmu saboda tausayi. Don haka tana buƙatar taimako matuƙa da gaske. Sani ci baran sanar da kai. To ai umma duk abin da kika yanke a nan daidai ne. Ni kaina ma kina da iko a kaina, balle kuma wani abu da na samu a nan duniya. Haka ne, amma ka sani kamar yadda uwa take da haƙƙi akan ɗanta, shi ma faɗan yana da haƙƙi akan iyayensa. Kuma haƙƙin ka ne a sanar da kai domin daga cikin dukiyarka za a ɗiba a yi musu buƙata da ita, kuma abu ne na yau da kullum. Na amince ɗari bisa ɗari, kuma umma daga yau duk abin da kike so ki yi a cikin dukiyata na amince ki duk abin da kike so ki yi ba kuma sai kin tambaye ni ba haka ne na gode Allah ya maka albarka ya kare ka daga dukkan sharri na gode tana ciki mu je ku gaisa Zainab ga ɗana Mubarak a kullum shi masa albarka nake yi saboda biyayya da yake yi mini a duk lokacin da na zo masa da uzuri yakan karɓi uzurin ko ya yi masa ko bai yi mishi ba yakan karɓa kamar yadda ya karɓi naki a yanzu na uzurinki na son ki zama 'yar gida ba 'yar aiki kamar yadda kika bukata ba zainab na'am hakika kin shiga zuciyar mahaifiyata kuma duk wanda ya shiga zuciyar mahaifiyata to ni ma ya shiga tawa saboda haka ina so ki ɗaukan ki a matsayin 'yar uwata wadda za ta iya tinkara ta da duk wata matsalarta kuma na biya mata ta. kin ji abin da na faɗa? haka na gaya mata na ce ta saki jikinta ta mai da nan tamkar gidansu ta yi duk yadda take yi kamar tana yi a gaban mahaifiyarta a gaskiya bani da wani abin da zan iya biyan ku akan abin da kuka yi sai dai in ce Allah ya saka muku da alkhairi kuma ubangiji Allah ya haɗa ku da wanda zai muku kyautatawa wanda kuka yi wanda ya fi nawa ka gode Zainab duk abin da muka yi miki ne don Allah daga godiya sa muke nema kin ko saki jikinki abin da nake so da ke gobe ki tashi da wuri ki shirya za ku je kasuwa a siyo miki dukkan kayayyakin bukata kin ko wato wani aiki nake so aikin nan yana da muhimmanci a sannan kuma na ga babu wanda ya cancanta na saka a cikin wannan lamarin irin ramuwar garya nake so in yi akan mubarak wanda na san da haɗin kanka haka na zai cimma ruwa amma yana so ka gaya min tun farko idan za ka iya ko kuma ba za ka iya ba na fahimce karan kai daɗi kuma na yi mamaki yadda ka tattara hankalinka game da wannan ɗaukar fansar da za ka yi a kan mubara duk da na san cewa abin da ya haɗa ku ya daɗi da faruwa yau shekara ɗaya kenan to amma ka sani ni ban iya ramo garya da wuri ba kuma bayan lokacin ba daɗe ba ya shiga wani mai wacin hali wata masifa ta same shi ta talauci to inda na yi wannan ramuwar a wannan lokacin ba ta da wani fa'ida tunda ba zai ji zafin raɗaɗinta ba yanzu ne da komai ya daddawo masa nake so in nuna masa wane ne ni ranka ya daɗe kenan wannan ƙaramin aiki ne a wurina ni dai kawai abin da nake so shine ka sanar da ni abin da nake so da kai shine ba na son in fara sa ka aiki idan aikin ya nisa ka gaza idan ba za ka iya ba tun kafin ka fara nake so ka gaya min saboda idan na same ka da matsala ba za ka ji daɗi ba <laughs> ranka daɗe ni na ce ka sanar da ni wannan ƙaramin aiki ne a wurina <laughs> so ka zauna nan aikin da nake so kai min shi ina son duk wani motsi na mubarak ya zamo cewar akan idanka yake yi da duk inda za da duk abin da yake ina so ka samu rikodin ka tabbatar da duk abin da yake ka sani kuma ka san inda yake idan ka samu wannan ka sanar da ni ka gama wani aikin sai in gaya maka abin da zai faru insha Allah wannan ba wani abu bane kuma zan gabatar da shi cikin gaggawa amma ranka daɗe abin tambaya shine ta yaya zan samu wasu abubuwan sa da suka shafi gida saboda kaga ba tare muke kwana da shi ba wannan matsalar ka ce duk yadda za ka yi ka je ka yi tunda ka san dai ba kyauta za ka yi mun ba shi ke na da daɗe insha Allah sai ka ji yanzu haka ga a titin murtala muhammad wai kina kokarin tare abin hawa za ki je gidan su, mubarak ya aka yi kasan haka na gaya miki ina da masu min aiki da yawa kuma dalilin da ya sa na gaya miki haka domin na fara ganin sauyi akan aikin da na saka ki haba ina iya bakin kokari na duba mun mana <laughs> kin dauki mahaifiyar mubarak kin kai ta ku kin haɗa ta da mahaifiyarki wanda har ta ɗau alƙawarin kula da lafiyarta kin yi haka ba tare da kin sanar da ni ba an yi haka abin da ya sa baka ji na gaya maka ba a wannan lokacin babu daman da zan iya ɗaga waya in gaya maka haka ne na kai ta ne saboda su ƙara tabbatar da cewa ni mai gaskiya ce shi yasa ka dinga duba iya ƙoƙarin da nake mana wallahi ba za a samu matsala ba yanzu kaga irin gatan da suke mun a cikin gidan nan sun ma ni a matsayin magana yar aiki yanzu na zama kamar yar gida komi yi mun ake kamar yar gida <laughs> haka kika ce to ina so in shaida miki cewar in kuma gargaɗe ki cewar kada ki saki a samu matsala akan aikin da na saki idan ba haka ba ko kuma idan kika bari abin nan ya faru ko matsala ta samu ki sani ba zai haifar miki da ɗa mai ido ba in Allah ya yarda ma ba za a samu matsala ba karka damu in Allah da ina bakin kokari na haba sai ka ce baka ni ba haba ai an wuce gurin bye bye y a h and that shit, I gotta sing a singing book, na fito zainab sarkin aikace aikace tunda na shiga wajen umma kike ta aiki gashi har na fito baki gama ba ka gafarce ni haka nake wallahi ba na iya tsaya ban yi aiki ba tun tuma ina ga da kula haka nake amma insha Allah na maka alkawari zan yi kokarin insha Allah an rage ki rage ba fa na ki aiki ne ba ki yi aikin ki amma kuma ki dinga hutawa ko jiki da jini yana son hutu ko ba haka ba gaskiya ne yawwa ina wayar ki take ba ni da waya tun wani matsala da muka samu don mata ba ta da lafiya na je na sayar da waya na laluran asibiti lokacin ban samu na kara riƙe waya Allah sarki an ga wannan wayar na da ba layi a ciki ina so za mu yi magana da mahaifiyar daji don na yi magana da likita kan cutar da take damunta karbi mana karba karba karba ba damuwa Thank you. karki Kar ki damu da abin da Mubarak yake miki. Mu Mubarak shi mutum ne mai son kyautatawa duk wanda yake karkashinsa. Ta haka wannan ba wani abu bane. hajiya hidiman ta yi yawa ne babu komai ai ba a gajiyawa da ayyukan alkhairi ko gaskiya na gode Allah ya saka mu kudade na gode to funki mubarak na'amma ina so in san ra'ayinka a kan Zainab kuma akwai abin da ya faru ne babu abin da ya faru sai dai wanda yake shirin faruwa amma ina so in ji gaskiyar menene ra'ayinka game da ita kuma tun da Zainab ta zo gidan nan na fuskanci ɗabi'unta masu kyau ne kuma ina kallonta ne tamkar wata 'yar uwata ta jini wadda zan iya yi mata komai haka ne Zainab na yaba da halayenta yarinya ce mai tarbiyya kuma har kowane lokaci ina addu'ar Allah ya sa ta kasance surukata. ma'ana matarka ta biyu amma fa umma na sani ka ji daɗin aurenka na farko ba don haka kake fargabar matar da zaka sake aura a karo na biyu sai dan na cike da tabbacin sanar da kai cewa Zainab ita ce ka. ita ce wacce ruɗin duniya bai sa ta je ta zubar da mutuncinta a gurin wasu maza ba kuma san abin duniya bai sa ta shiga duniya ta nemi kuɗi da sura jikinta ba don haka ina baka umarni ka auri zainab amma fa duk da haka umma muna da buƙatar ƙarin lokaci akan zainab domin akwai bambanci tsakanin zamantakewar mace ta gida da kuma zamantakewar ta aure na sani matarka ta farko ce take baka tsoro shi yasa kake kallon kowace mace ma irin halinta ne da ita to sai dai ka sani mace ta gari sunanta ta gari watsatsiya kuwa har abada sunanta watsatsiya shikenan umma tunda wannan umarni ne zan auri Zainab kamar yadda kika bani umarni sai dai ina da buƙatar addu'arki akan wannan lamarin insha Allah Zainab za ta kasance maka mace ta gari kamar yadda kowane namiji yake burin samun mace irinta Allah ya maka albarka ban ji komai daga bangaren ba haka zalika ita ma zainab ban ji komai daga bangaren ta ba ban gane abin da kuke nufi ba ranke daɗe iya abin da na sanar da kai shi na sani game da rayuwar mubarak sai dai baka tambaye ni na sanar da kai cewa zai ƙara aure ba wace ce wadda zai aura ni kaina ban ban san wacce zai aura ba na yi ƙoƙarin na san haka amma dai abin da na sani kawai shine ya tabbatar min da cewa nan da sati biyu insha Allah zai aure Zainab ba ta gaya min cewar Mubarak ya amince da aurenta ba. Idan hakan ya tabbata, wato ta nuna min cewar ta yi fatali da aikin da na sa ta kenan. Tabbas kuwa, ni ma zan yi fatali da rayuwata. Amma ka bar min komai a hannuna, ni ne alkawarin zan binciko ma. Ka je ka fara bincikenka daga yanzu. ina son ka kawo min information mai kyau zuwa safiya shikenan sa zainab zainab zainab ina tausaya wa rayuwarki idan tabbas wannan tunanin da ne ya zama gaskiya zainab wallahi sai na ɗauki rayuwarki malama zainab kin ji abin da ya sa na kirawo ki ina fatan kin ba abin da na gaya miki kuma kin rike shi a cikin zuciyarki idan bai yi miki ba bana so ki yi min kara ina so ki fito ki gaya min gaskiyar abin da yake a cikin zuciyarki ai ta aka ce dan halak ya san halacci ita soyayya kyautatawa yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara ta ta yi ƙarko don haka ba na tunanin akwai wani matsala insha Allahu wanda kamar aina sun ba zan iya biyan ka ba wallahi kada fa duba abin da muka yi miki ni da mahaifiyata a matsayin tukwici muka yi don mu ja ra'ayinki ba na so ki duba haka ina so ki bi zaɓin zuciyarki idan abu bai yi miki ba ki fito straight ki gaya mun ba wani abu bane ko ɗaya ba shi bane wallahi ni wannan baya ɗaya daga cikin abin da yake sa nake son ka saboda irin ɗawainiyar da kuka yi da ni ka ɗauke laluran mahaifiyata da kyautatawa kawai ni ina son ka kuma na muka alkawari ba zan iya rabuwa da kai ba so ne na haƙiƙa insha Allah ba zan iya rabuwa da kai ba ina son ka to na gode na ji daɗin wannan maganar taki ƙwarai da gaske so sai mu yi addu'a Allah ya cika mana wannan kyakkyawan burin namu nan kuma ba da ɗan lokaci ba amin ya Allah babu shakka zainab ta yi matakan kuskure da ta yi mana haka ya zama dole mu ladabtar da ita ranka ya daɗe me kamata a yi mata tabbas zai ta kuskure amma kuskuren ya faru ne saboda sakacinka don haka idan akwai mutum na farko da zai fara fuskantar da daftarwa kai ko da ina ne kunya kike ji ne na kakin wani dillabe fuska akwai zan ji kunya kuma zan ji kunya yayin baraka Allah ko ya na ga tun ka kasa natsuwa wallahi salim ne tun ɗazi nake kiransa wayarsa ta ki shiga kuma ya ce zai zo mu taho tare to koma dai me kar ka saki wannan daren mai albarka a ce wani abin ya zo ya gidda maka kai haƙuri ko ma ne ka bani lokaci to dai tsiya dai kafin in zauna to ya kamata mu je mu yi alwala mu yi sallah sannan mu je falo abinci yana jiran mu sannan koma mu yi sai ku zo ko tori ina son ka zauna saboda ina da wani abin da nake son na gaya maka akwai wani alkawarin da na ɗauka ina son in sauke shi zan zauna in ji da mai ka gafarce ni mubarak tun san da na zo gidanku akan niyyar neman aiki da mugun nufina halayyanka da ɗabi'unka suka ci galaba a kaina me kike so ki faɗa min kenan kuma salim ɗin ne gane ni? Ni ban tuna ka ba. Ka san idan maye ya manta, ita uwar ɗa ba ta mantawa. Za ka iya tuna wani bawan Allah da ya taɓa zuwa gurinka neman alfarma yana so ya yi amfani da sunan kamfaninku domin ya samu wasu kuɗaɗe a hannun wasu turawa amurkawa tuna abin da ban yi wa shi a wancan lokacin ba a wannan lokacin ma ba zan ma ko da kuwa za ka yi gunduwa gunduwa da naman jikina ba abin da ma zan ma amma matarka tana hannuna kuma ita zan ci wa zarafi ba kai ba fata ba abin da ya faru ba su maka illa ba ba abin da suka amma ina roƙon da kake kadda ki yadda wani daga cikin su ya cutar min da rayuwar kar ka damu inda wannan ne ka kwantar da hankalinka babu abin da zai faru kawai ka sa ido kai kallo ka ga abin da zai faru a tsakanina da su da kin san abin da nake wa duk wanda ya ci amana ta da baki taɓa yin gaggawar cimin amana ba kana da mantuwa ka manta da cewa zama da makusa kawai shi ke shafarar kai wanda ya zauna da kai dole koyi halayen ka kai ka rufe min bakin ka a nan ni ce oga a nan ba kai ba <laughs> me zaki iya ku cika masa aiki na bayana ga haka ka yarda na ce ka yarda ba zai ba a rayuwa ba da wanda ya haka zalika nima ki zo mu sasanta magana ba kada wani ya ji mu yau ka san haka kenan ban ba sa kwakwalwa ba sa don't move ai ga sanda nan ga su nan ga maka na ga shi nan ga shi nan ga shi nan borin kunya borin kunya muke ta yi. Alhamdulillah. kisa a gidan sannan ka zo nan ma ka ɗebo yan iska za su kashe mutane. Alhamdulillah. wannan ba ƙaramin ba ne wallahi je da shi yalla bai wannan ki wannan aka ce me gaskiya baya kai shi wannan matan sai abin kaga aikin Allah yalla bai wallahi mu je mana mu je mu je kama jika sasu a mota Alex sai hakuri sai ka samu ka ba police station ka zo nan ka sami muna tare da su Allah ya Allah kiyaye Allah